Wanga cutan coronavirus ya samu yaduwa ne iri guda da sauran cututtuka da ake ma shaushawa. Kamar shaushawar cutar babban tari, shaushawar dusa, shaushawar dan sankarau, duka wa'anga cututtukan sun samu yaduwa iri guda ne a wajen al'umma. Da zaran an samu cutar da sai an mishi shaushawa, to irin hakan na faruwa. Amma tare da wanga wayar da kan da za mu yi, mutane za su zo su yi shaushawansu. Dan ma babu isasshen labarai. labarun gaskiya ne mutane suke ɗaukan labaru saman yanar gizo. Allurar shawar coronavirus eh, a kan wace irin rikita take iya kare mu. Eh, wanga shawshawa yana tsare mu da mummunan noɗi kamar a cikin ƙaramcin lokaci ka kamu da wanga cutar yana sa ka masassara ciwon kai haka kuma baka jin kamshin komai ka yi ciwon makogoro hancinka ya liƙe take ka kamu da babban matsalar sheda a lokaci guda kamar ini ini ɗaya zuwa ini biyu ma'ana fufuka ya kamu kamar roba ba su ɗaukar iska kenan wanga al'amari yana da muni sosai shine yake gaugauta ka ga mutuwa daga an kama ka gidan likita na musamman da za a baka kulawa inda za a jona maka da horo don a taimaka maka ka samu shaida. Yaya za ku kwatanta mahimmancin wannan shaushawar don wanda ba su lamunta ba su ba da su. Eh, di da jargon Hausa, rigakahi ya magani. Kamar yadda ake cewa da Hausa, rigakahi ya yi magani. Saboda rigakahi kana cikin cikakken lafiyar ka ne, ba sai in ciwo ya kwantar da kai ba an fara baka magani da ba a san ba za ka samu lahiya ko ba za ka samu lahiya ba. Misalin domin mu gwadi ingancin wanga shashawa da ake yi muku. Kun ga dai maka ta buɗe buɗe ƙohohinta muna sa rai ci gaba da zuwa. Buɗe kohohinta da ta yi don ta yarda da ingancin shaushawa ne. In ba haka ba da ba ta buɗe ƙohohinta don tarbon babban taron da ake yi na duniya duka. Don haka ina ba al'umma shawara. Shaushawan nan suna nan ga gidajen likitan mu a buɗe kowane lokaci don tarbon mutanen da za su zo za a musu shaushawa. Studio Ghana.